والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da haduwa a wannan rana ta farko a cikin wannan wata mai albarka watan azumin ramadan na hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da miladiya dubu biyu da ashirin a yau muna ɗaya ga watan ramadan na wannan hijira 1441 wanda ya zo daidai da 24 ga watan hudu miladiya 2020 Allah maɗaukakin sarki a bisa ikonsa da kaddara wasa ya ba mu iko da dama na fara yin azumin wannan shekara a cikin wannan wata mai albarka babu ko shakka dukkaninmu muna sane da irin yanayi da muka samu kanmu a ciki ko kuma in ce duniya ta samu kanta a ciki na maganar wannan annoba ta corona wanda ta zama abin da ta shagaltar da duniya gaba ɗaya an wayi gari a ƙasashe da dama an hana zirga-zirga an rufe wuraren neman abinci kasuwanni da wuraren taruwar jama'a kuma har ma an rufe wuraren da ake yin sallah masallatai da sauran wuraren da ake yin ibada duk a dalilin kokarin dakile yaduwar wannan cuta ko wannan annoba mai hadari wadda Allah madaukakin sarki ya jarrabi duniya da ita a cikin wannan shekara muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye mana wannan annoba da wannan abu da muke ciki kuma Allah madaukakin sarki ya sanya wannan takura da al'umma suka shiga da yanayi da aka samu kai a ciki ya zama ka fara ga al'umma gaba ɗaya sannan akwai buƙatar mu musulmi mu ƙara kusantar Allah maɗaukacin sarki shi musulmi da abin da ya same shi ba wai yana mai kallo bane haka kurin ya zo ya wuce shi kenan ya shiga tarihi ko kuma a'a shi kenan wani abu ne da kaza ne ya faru kaza ya kawo shi kurin ya wuce a'a musulmi yana ɗaukar irin waɗannan al'amura a matsayin aya ne daga wajen Allah maɗaukakin sarki kuma kira ne ko jan kunne ne daga Allah maɗaukakin sarki kamar yadda magabata suke faɗa in ka ga bala'i ya sauka a cikin al'umma to zunubi ne ya kawo shi ba kuma a ɗauke wannan bala'i din sai ta hanyar tuba da istighfari da komawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki to abin da zamu yi dan ganin mun rabu da wannan annoba da wannan musiba shine mu koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ta hanyar yawaita tuba da istighfari da addu'a addu'a kamar yadda ibn al-qayyim yake faɗa min anfa'il ashiya fi daf'il bala wajen ije bala'i addu'a tana da matukar mahimmanci da ƙarfi to don haka mu yawaita addu'a tuba da istighfari neman gafara Allah madaukakin sarki sannan tare da yin kyawawan ayyuka da kyawawan halaye da kyawawan ɗabi'u mu gyara tsakaninmu da Allah madaukakin sarki mahalici sannan mu gyara tsakaninmu da 'yan uwanmu abokanmu abokan zamanmu bayi da muke zaune tare da su sawa'un iyalanmu ne ko abokanmu ne ko matanmu ne da duk ma wanda muke tare da shi idan muka yi haka sai Allah maɗaukakin sarki ya ji kanmu kuma ya yi mana irin wannan hali da muke ciki sannan ina so mu sani mu al'ummar musulmi ba daidai ba ne musulmi ya ɗebe kauna kada mutum ya ɗebe kauna ya ce to ai yanayin da ake ciki ba yadda za a fita a'a babu wani abin da Allah maɗaukakin sarki baya canzawa matukar al'umma ta koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ta yi istighfari ta kankanta kai daga Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki mai gafara ne mai jin kai to a dalilin irin wannan yanayi da muka samu kanmu a ciki na hana zirga-zirga a cikin gari da kuma hana taruwar jama'a ya sanya dole idan muna so mu amfani da wannan wata mai albarka ta bangaren abin da ya shafi bita na littafin Allah maɗaukakin sarki to dole ne mu haƙura ya zama mun koma wani salo na daban wanda ta hanyar shi za mu iya amfanuwa maimakon mu zauna mu ci tun da an hana haɗuwa an hada an hana taruwa a masallaci an hana yin sallar jam'i an hana sallar juma'a to tafsirai ma gaba ɗaya a rufe kada a yi sai ya zama na gaba ɗaya mun lalata abin da ya kamata mu samu na amfani a cikin wannan wata mai albarka shi kuma alkur'ani da azumi tare suke watan ramadan wata ne na alkur'ani alkur'ani kuma yana tare da watan ramadan kamar da Allah madaukakin sarki tabbatar da haka a cikin alkur'ani mai girma shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan Allah yana bayanin watan ramadan wata ne da aka saukar da alkur'ani to da haka watan ramadan da alkur'ani wani abu ne da suke tare da juna balma da yawa daga cikin magabata idan watan ramadan ya kama suna barin komai su koma karanta alkur'ani an rawaito imamu malik rahimahullahu ta'ala yana daina karantar da komai ya koma kan alkur'ani to don haka wannan salo da malamai da ɗaliban ilimi suka ɗauka na yin tafsiri a masallatai a keɓantattun gurare a cikin masallatai ko a daji, ko a ofis ko a wasu wurare ta hanyar mutane suna kallo ta hanyar kafafen sadarwa na zamani facebook da sauran waɗannan abubuwa ɗin abu ne mai matukar kyau kuma haka ɗin yana wani alheri ne da muke daɗa haɓakar da shi cikin al'ummarmu domin ba mu raba wannan wata da alkur'ani ba wanda dama abin da ake so kenan kuma al'ummar ƙasar hausa ta riga ta saba a kai shine cewa watan ramadan wata ne na tafsirin alkur'ani wani za ga a tsawon shekara baya tafsirin alkur'ani sai ramadan ya zo saboda alaƙar watan da alkur'ani to da haka idan aka ce ba za a yi ba zai zama an tauye kai da yawa kuma ba amfani da abin da ya kamata amfani da shi ba fatan mu Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka cikin abin da za mu gabatar ya yafe mana kurakuranmu ubangiji Allah maɗaukakin sarki muna tawassuli da azumin da mu yi da wannan ibada da mu yi ta karantar da littafin Allah maɗaukakin sarki da abubuwan da mu yi na ibada na tsayuwar dare na tahajjudi da ma wanda zai samu ya itikafi a gurin da zai itikafi duk muna roƙon Allah maɗaukakin sarki muna tawassuli da waɗannan ibadoji Allah maɗaukakin sarki ya yi mana halin da muke ciki ya tsora mu akan tafarki mu daidaici tafsirin mu da ya gabata na waccan shekara mun tsaya a ƙarshen suratul nur za mu tashi farkon suratul furqan don haka yanzu za mu saurari ayoyi guda biyu ko uku na farkon wannan sura don mu ɗora akan inda muka tsaya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا نعم وانا سورة أنا كرنت سورة الفرقان kuma shi ne sunanta a gurin dukkan malamai har ibn ashir rahimahullahu ta'ala yana cewa ba ta da wani suna sai wannan suna kuma har a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan suna aka ambace ta sai dai ya hakaito mana cewa wasu daga cikin malamai suna kiranta da suratul al-furqan suratu tabarak al-furqan suratu tabarak al-furqan waccan kuma suratul mulk ce suratu tabarak al-mulk to amma dai sunanta gamamme sananne wanda kowa ya sani shine suratul furqan wannan sura makiyya ce jama'a an saukar da ita gabanin hijira kamar yadda malamai suke yi bayani akwai wasu ayoyi da wasu suka ayoyi guda uku a cikin wannan sura suka ce an saukar da su a madina shine faɗin Allah wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama har zuwa faɗin Allah maɗaukakin sarki wa kana Allahu ghafurar rahima suka ce waɗannan ayoyi guda uku an sokar da su a Madina amma magana mafi inganci mafi rinjaye sura ce makkiya gaba ɗayanta wasu suka ce kamar imamu zahak an haka ito yana cewa sura ce madaniya amma a cikinta akwai ayoyi da aka sauka a makka to amma dai magana kamar yadda muka faɗa mafi karfi sura ce a makkiya kamar yadda bayani ya gabata wannan sura abin da suke karantarwa a dunkule tana magana dangane da alkur'ani kasancewar Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi daga sama ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan tana magana akan aiken annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa manzo ne daga wajen Allah maɗaukakin sarki duk da maganganun da masu maganganu suke faɗa sannan kuma tana magana tashin alkiyama da tabbatar da tashin alkiyama da cewa abu ne da yake zai faru sannan kuma a dunkule tana mana magana cancantar Allah maɗaukakin sarki da bauta ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya buɗe wannan sura da cewa Tabaraka, nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil na nazira lafazin tabaraka yana nufin albarka ta yawaita tabarakallazi bi yadihi al albarka tabarakallazi nazzala al Furkan, albarka ta yawaita ga wanda ya saukar da alqur'ani ala 'abdihi a bisa bawansa li yakuna lil na nazira don ya zama gargadi da tunatarwa da faɗakarwa ga talikai wannan shine farkon abin da Allah madaukakin sarki ya buɗe wannan sura da shi lafazin tabaraka malamin su yi maganganu da yawa kan ma'anar me ake nufi da tabaraka akwai malamin da ya ce lafazin tabaraka ma'anarsa ɗaya da taƙaddasa ma'ana ya tsarkaka sai zama tabarakan lazi na zalar furkan wannan wanda ya saukar da alƙur'ani tabaraka ya tsarkaka wasu ka ce tabaraka ɗinnan tafa'al ne min albaraka abinda ake nufi kuma da albarka shine alkhairi mai yawa da dawwama alkhairi sai ya zama da tabarakan lazi alkhairan ubangiji da albarka da da kyaututtuka na Allah sun yawaita kuma sun zama dawwamammu shine wanda yake da wannan shine allazi nazzala alfurqan wanda ya saukar da alqur'ani ga ma'ana annabi sallallahu alaihi wa sallama li yakuna lil alamin nazira dan ya zama a gargadi da talikai al'allama muhammad al-amin shankiti rahimahullahu ta'ala cikin tafsirin shi adwa'ul bayan yana cewa al-azhar abin da yafi fitowa fili bayan ya kama ganganin malamai kan ma'anar tabara sai ce abin da ya fitowa fili akan afwan akan tabaraka sai ce abin da ya fi fitowa fili fi ma'ana tabaraka hasban lugha idan muka bi tsari muka bi ma'ana yadda ya zo a lugha ta larabci allati nazala biha alquran wanda alqur'ani ya sauka da ita annahu tafa'al annahu tafa'ulun min albaraka ma'ana tafa'ul ne daga kalma albaraka kamar yadda ibn jarir rahimahullahu ta'ala ya tabbata a cikin tafsirin shi da haka sai zama ma'anar tabaraka ai takasarat albarakat wal khairat min qibalihi albarkatu da alkhairai sun yawaita min qibalihi daga wajen Allah madaukakin sarki sai zan ma'anar lafazin ko ma'anar fadin Allah tabarakallazi nazzala al-furqan albarkatu da alkhairu sun yawaita daga wajen Allah wanda ya saukar da alkur'ani babu kuma ko shakka dukkan musulmi ko dukkan dan adam dukkan wanda ya imani da Allah ya san alkhairu da da albarka daga wajen Allah madaukakin sarki suna yawa sai zama kenan wannan yana lazimta a tsarkake Allah daga duk abin da bai dace da shi ba sai zama a cikin faɗin Allah tabarakal ladzi nazzala al-furqan akwai tsarkake Allah maɗaukakin sarki domin shine wanda alkhairansa suka yawaita suka zama alkhairi ne masu yawa shi yasa ce li'anna man ta'ti min qibalihi al-barakat wal khairat wa yadurru al-arzaq ala nas huwa wahdahu al-mutafarrij bil azama domin duk wanda alkhairi suke zuwa daga bangaren shi shi kadai ne yake raba mutane arziki shi kadai ne ya kadaita ya kadaita da da girma shi kaɗai ne da haka shi kaɗai ya cancanta a girmama shi kaɗai ya cancanta a tace bauta zuwa gare shi saboda mai babu wani alkhairi da yake zuwa daga wajen kowa sai daga wajen Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki shine kaɗai wanda yake azurta bayi shi yasa wannan lafazi na tabaraka ba a raba shi ga kowa sai ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya tabbatar da abinda wannan suna ya tabbatar afwan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da abinda wannan lafazi ya tabbatar na cewa arziki daga wajen Allah ne Allah yana cewa innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna rizqa waɗanda kuke bauta kuma bayan Allah ba sa mallaka arziki fabtagu inda Allahin rizqa ku nemi arziki a wajen Allah domin ba wani wanda yake mallaka wani alkhairi ko wani arziki da zai bayar da shi sai Allah wa abuduhu washkuru la ku bauta wa Allah ku gode wa Allah ilaihi turja'un kun ga a wannan aya sai Allah ya tabbatar da kadai takarsa da azurtawa da bada alkhairi a wani gurin Allah ce wa ya'buduna min dunillah waɗannan mushrikai suna bauta wani wanda ba Allah ba ma la yamliku lahum rizqan wanda baya mallaka arziki gare su min as-samawati wal ardi shay'an wala yastati'un baya mallaka wani arziki a cikin sammai ko a kasai ba ma kuma zai iya azurtawa ba Allah madaukakin sarki shine kadai tabarakal ladhi bi yadihi mulk tabarakal ladhi nazzala al-furqan shine kadai wanda alkhairai da albarkatu suka yawaita kuma wanda ya saukar da alqur'ani li yakuna lil alamina nazira don wannan alkur'ani ya zama gargadi ga mutane a nan za mu ga Allah ce allazi nazzala alfurqan Malami suna ce an yi amfani da lafazin nazzala suka ce nazzala din na bi tashdid ba a ce anzala ba sabanin da Allah ya magana sauran tafiya amfani da lafazin anzala amma kan qur'ani sai Allah ce nazzala suka ce nazzala tana nuna alkur'ani ya sauka kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan da cewa akwai inda ake amfani da lafazin anzala din suka ce an yi amfani da lafazin anzala a can don saboda alkur'anin ya sauka a anan nazzala an yi amfani da lafazin nazzala alfurqan saboda a nuna yadda alkur'ani ya zo kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan an yi amfani da lafazin anzala kuma saboda ya sauka jumlatan wahida kamar yadda wasu ayoyi suka nuna ya sauko daga sama zuwa ma'ana baitul izza a lokaci guda ɗaya Allah ya ce allazi nazzala alfurqan wanda ya saukar da alfurqan alfurqan suna ne na alkur'ani ma'ana alfurqani lallabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ma'ana alqur'ani shine littafin da yake lallabewa tsakanin ƙarya da gaskiya in ka karanta alqur'ani zaka ga gaskiya in ka karanta alqur'ani zai bayyana ma duk abin da yake ba gaskiya bane zai bayyana ma abin da yake banna alqur'ani yana bayanin shari'a sannan yana fito da abin da yake bata dan mutane su guje shi alqur'ani yana bayanin abin da yake imani ya lallabe tsakanin imani da kafirci tsakanin gaskiya da bata tsakanin shirya da abin da ba shirya ba to shi sa kira shi alfurqan wasu ka ce ko kuma alfurqan ana nufin abin da aka rarrabe ma'ana abin da ya zo daki daki filla filla dalla dalla da haka ko dai zama alfurqan ana nufin abin da yake rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya ko kuma ya zama alfurqan abin da aka rarrabe amma dai malamai sun fi ɗaukan ma'ana farko ta cewa abin da ma'ana yake rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya to albarka ta yawaita ga ubangijin nan wanda allazi nazzala al-furqan wanda ya saukar da wannan alqur'ani ala abdihi a bisa bawan shi abdihi ana ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anan Allah ya kira manzon Allah da abd bawa saboda girmamawa saboda wannan rabawa ce izafa ce idafata tashrifin ce girmamawa ne dan akwai lokacin da an raba mutum zuwa ga Allah to ana nufin da girmamawa kamar yadda Allah ya raba annabi sallallahu alaihi wasallama gare shi a cikin wannan aya yace ala abdihi akan bawansa da kuma cikin suratul isra subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid Haram, da can gurin da manzo Allah yake da'awa wa annahu lamma qama abdullahi to anan abdihi ana nufin bawansa wanda yake bauta wa Allah bauta ta biyayya bauta ta da'a bauta ta yin abin da Allah yake so to wannan bawa na shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Allah ya sauka wa da alqur'ani wannan kalma abdihi tana dada nuna mana cewa matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da sa matsayi ne na bawa manzon Allah bawa ne na Allah shi yasa duk inda za a je a dawo kuskure ne a baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayi na Allah wanda ana samun irin wannan kurakurai a gurin da yawa daga cikin waɗanda suke kokarin yaban annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ga saboda rashin sani ko rashin karatu sai su ɗauki abin da yake matsayi ne na Allah sai su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan kuskure ne wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin gida wasu mata suna yin irin waƙe haka sai wata take cewa wa fina nabiyun ya'lamu ma fi ghadi a cikin mu akwai annabi da ya san abin da za a yi gobe nan da nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana jin ta faɗa haka yace ku daina faɗin wannan ku faɗa abin da kuke faɗa wanda ba wannan ba sai nuna mana ashe ba a wuce gona da iri wajen yaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma duk inda aka je aka dawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bawa ne na Allah madaukakin sarki kuma haka ya kamata mutane su fahimta dangane da annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa manzon Allah bawan Allah ne ɗaukaka ne da daraja ne gare shi balma kamar yadda manzon Allah yake faɗa cewa in kun tashi an batuna fa qulu abdullahi wa rasulu ku ce bawan Allah manzon Allah tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi sai Allah ce li yakuna lil alamin nazira dan ma'ana shi wannan littafi li yakuna dan wannan al-furqan din ya kasance lil alamin ga talikai naziran mai yin gargadi wasu malamai suka ce ali yakuna dan shi bawan da aka sauka wa da Alkur'ani. ma'ana annabi sallallahu alaihi wa sallama an sauka masa da alkur'ani ne ya kuna lil alamin nazira dan ya zama ya gargadi da talikai sai ya zama anan ya na din zamir din yana komawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya sauka mai da bi ya kuna lil alamin nazira dan ya zama mai gargadi ga talikai anan an ce al na. al alamina sune waɗanda ma'ana ana abin da ake nufi kamar yadda malamai suke bayani shine mutane da aljanu da haka wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke gwada aiken manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aiki ne ga mamme ma'ana Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga dukkan mutane gaba ɗaya da aljanu saɓanin sauran annabawa da suka gabata duka ana aiko su ne zuwa ga mutanensu annabi salih zuwa ga mutanen shi annabi hud zuwa ga mutanen shi annabi ibrahim zuwa ga mutanen shi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an aiko shi zuwa ga mutane ga aljanu gaba ɗaya su ne al'alamin da aka faɗa cikin wannan aya malamai suka ce annabi no shine kadai annabin da bayan an yi tsofana aka aiko shi zuwa ga mutane gaba daya dan a lokacin babu wanda ya rage sai waɗannan mutane da suka tsira to sai bayan shi sai annabi sallallahu alaihi sallama, wanda shi manzon Allah sallallahu alaihi sallama, an aiko shi tun daga ran da aka aiko shi har zuwa alkiyama tashi shine annabin wannan al'umma babu wani annabi da zai zo bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai mai wasu wa'azi sai dai masu karantarwa sai dai masu ilmantarwa amma ba wai a ce ga wani annabi ko wani manzo ba duk wanda ya da'awar annabtaka bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya da'awar manzantaka bayan annabi sallallahu alaihi wasallama to babu ko shakka wannan ya bar addinin musulunci domin babu wani annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam da haka wannan aya tana nuna gamewar da'awar annabi sallallahu alaihi wasallama ga halitta gaba daya wanda wannan wani abu ne da yake wasu ayoyin alkur'ani da dama sun tabbatar da haka cewa aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aikowa ne da yake ga mamme ya shafi kowa da kowa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira wa ma aiko ka ba ya rasulullah face gaba ɗaya zuwa ga mutane gaba ɗaya kana mai gargaɗi kana mai gargaɗi da tunatarwa da karantarwa da ɗora mutane zuwa ga abin da yake daidai kana mai bishara ga aljanna ga wanda ya da'a sannan kuma kana yin gargaɗi ga shiga wuta ga wanda ya saba wa Allah madaukakin sarki hakanan Allah madaukakin sarki ya ce qul ya ayyuhan qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an ka gaya musu ka ce ya mutane ni manzon Allah ne gare ku gaba ɗaya. ma'ana Allah madaukakin sarki ya aiko ni ga dukkan mutane gaba daya da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'awarsa da'awa ce ga mamiya da'awa ce da ta shafi kowa da kowa babu wani mutum a yau da zai zo ce shi baya bukata ko baya karkashin da'awa ko kira na annabi sallallahu alaihi wasallama in mutum ya wannan da'awa to ya bar addinin musulunci dole ne ma'ana mun imani dole ne kowa ya imani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine wanda aka aiko shi ga dukkan mutane gaba daya kamar yadda lafazin al'alamina yake nunawa a cikin ma'ana wannan sura din kamar yadda malamai suka yi bayani dan haka Allah madaukakin sarki sai ce allazi wannan ma'ana Allah maɗaukakin sarki ne albarka wanda albarkatunsa suka yawaita shine allazi lahu mulku samawati shine wanda yake da mulkin sammai wal ardi da qassai walam yattakhiz waladan kuma bai riki da ba walam yakul lahu sharikun fil mulk kuma bai zama yana da abokin tarayya a cikin mulki ba wa khalaqa kulla shay'in qaddarahu taqdira kuma shine wanda ya halicci dukkan komai kuma ya kaddara wannan abin ya tsara shi tsarawa ma'ana ayat ta ci gaba da yin bayani waye Allah madaukakin sarki waye wannan wanda ya saukar da alqur'ani shine allazi lahu mulku samawat wanda yake da mulkin sammai wal ard da kasai ma'ana duk wani abin da ka sani na mulki na Allah ne madaukakin sarki Allah madaukakin sarki shine wanda ya mallaki duk abin da yake cikin sammai gaba daya sai yace wal ard da kasai duk abin da ka gani a bayan kasa na Allah ne walam yakul walam yattakhiz waladan kuma Allah bai riki da ba sabanin yadda waɗancan mushrikai suke da awar Allah yana da da to Allah bai da da wa lam yakul lahu sharikun fil mulki bai da abokin tarayya a mulki ma'ana ba kamar dan adam ba dan adam bi yadda ya kai da bunkasa zaka samu yana da abokin tarayya zaka samu sai ya nemi wani wanda zai zama ko dai abokin tarayya cikin mallakar wani abu ko abokin tarayya cikin gudanar da wani abu ko cikin zamantakewa to Allah madaukakin sarki bai da wannan sannan Allah ne ya halicci dukkan komai a cikin wannan aya za mu ga ta kunshi abubuwa guda biyar da suke nuna girman Allah da suke nuna cancantar Allah da bauta abu na farko ne mamallakin sammai da kasai allazi lahu mulku samawati wal shi ne mamallakin sammai da kasai kai ku ka san in ka kalli sama din nan ka kalli kasa da girman da yadda Allah ya halice su da abubuwan da suke cikin su da yadda aka tsara halitta da kyansu kai ka san wanda ya wannan ya cancanta abota mai don haka wannan dalili na farko kenan wanda kowa ya gaza ba shi yi waɗannan abuwa ba to bai cancanta abota mai ba shi sa Allah ce Allah zai lahu mulku samawati wal dalili na biyu da ke nuna girman Allah da sa da bauta shine bai da mulki bai da shariki bai da abokin tarayya Allah ya ce walam yattakhiz waladan walam yakul lahu sharik fil mulki na farko bai da abokin tarayya bai da da bai da da da haka Allah ya ɗaukaka ya tsarkaka ga barin ɗa abu na uku bai da abokin tarayya walam ya hu sharikun fil mulki bai da abokin tarayya a mulki abu na hudu wa khalaqa kulla shay'in kuma ya halici dukkan komai sannan sai ce wa qaddarahu shine abu na biyar wa qaddarahu taqdira shine ya kaddara komai ya tsara komai bayan Allah ya halicci komai ya tsara shi komai Allah ya tsara shi shiryar da shi zuwa ga abin da ya dace a matsayinka na ɗan adam in ka ga abin da zai cuce ka sai ka gudu waye sanar da kai Allah in ka ga abin da in aka kama abu wani abin kana jin kanshin sa sai ka ce ba zan ci ba wani abin kana jin kanshin sai ka ce za a bani wannan zan ci ta ya ka samu wannan ilimin daga Allah ana haihuwar mutum ba wanda yake koya masa da an bashi mama sai kama tsotsa yana sha ya aka ka samu wannan ilimin daga Allah Allah ne khalaqa kulla shay'in ya halicci dukkan komai summa hada sannan ya shiryar da komai sai ga dabba ita ma ta tafi ta san abin da za ta ci ta san wanda ba za ta ci ba ta san inda ya kamata ta shiga ta san inda bai kamata ta shiga ba ma'ana ta san cewa nan harami ya kamata ta dinga kwana a'a a sama ya kamata ta dinga kwana a'a a cikin ruwa ya kamata ta dinga kwana duk wannan Allah ne shirye da to waɗannan abubuwa guda biyar da wannan aya ta kunsa manya-manyan dalilai ne suke nuna cancantar Allah da bauta wanda zaka tarar cewa ayoyi da dama sun kunshe su dauki abu na farko allazi lahu mulku samawati wal ard da dama sun zo da wannan fadin Allah alam ta'lam anna Allah samawati wal ard sani ba shi Allah yana da mulkin sammai da kasai da inda Allah yake cewa walillahi mulku samawati wal wa da fadin Allah والذين تدعون من دونه ما يملكون من كتمير da faɗin Allah qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha da faɗin Allah limanil mulkul yau limanil yau da faɗin Allah walahul mulku yawma yunfa fi sur duk waɗannan ayoyi suna tabbatar da mulkin Allah wanda duk wani mulki wanda ba na Allah ba tauyayye ne duk mulki ko nawaye in ba na Allah ba rage ne domin yana da iya inda yake mulka in ya shiga wani guri sai a ce to nan ba garin ka bane nan ba kasar ka bace nan ba mulkin ka bane in ya bada oda iya inda za ta tsaya akwai inda za ta tsaya in an wuce nan ba za ta yi amfani ba yanzu dai dai misali in ka ɗauki shugaban ƙasar Najeriya idan ya ce a yi kaza a Najeriya iya inda Najeriya ta kare iya na mulkin shekari da an tsallaka kamaru sai ce mu nan ba Najeriya ba da an shiga Nijar ce mu nan ba Najeriya ba ne wani gurin za in ka ɗaga ba ka raba can Nijar nan Najeriya amma fa in aka in shugaban ƙasar Nijar ya bada mulki iya nan zai tsaya amma mulkin Allah mulki ne ga manne sannan duk wani mai mulki da ka sani mulkin zai kare zai ƙare za a wayi gari ko ya mutu ko a wayi gari ko kuma yana nan dare amma ba mulkin banda Allah mulkin Allah ne mamme. to dan haka wannan kadin yana nuna maka cancantar Allah da bauta abu na biyu Allah bai rikida ba wannan ma Allah ya faɗe shi aure da dama kusan ma abin da yasa ayu suke ta magana kan korewa Allah da saboda masu jingina wa Allah da nasara suna jinginawa Allah da suke annabi Isa dan Allah ne yahudawa suna jingina wa Allah da suke uzairu dan Allah ne haka nan mushrikai suna jingina wa Allah Ya'ya mata suke malaku 'ya'yan Allah ne to shi sai Allah ya ta korewa Allah ya ce lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah bai haifa ba a haife shi ba bai haifa ba a haife shi ba amma ni da kai za mu iya haifa kuma haihuwan mu akai amma Allah ba haka bane wa annahu ta'ala jaddu rabbina da Allah ce mattakhadha sahibatan wala walada Allah ya daukaka bai da mata bai da ɗa a wani gurin Allah ce badi usama wa wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba ta yaya ma zai Allah mallaki ɗa? bai da mata ba kuma a samun ɗa sai ta hanyar mace to Allah bai da mata anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahiba wani wani gurin Allah ce wa qalu ittakhadha ar-rahman walada suka ce Allah ya riki ɗa. sai Allah ce laqad ji'tum shay'an idda kun zo da abu mai muni kun zo da abu mai muni mummunan muni wanda saboda muni shi ta ya tafassar na minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda sama ta kusa ta keci ta yayyage ƙasa ta lalace duwatsu su daɗe su narke saboda an ce Allah yana daɗa. ɗa wannan yana nuna ma girman faɗa wannan kalma to wannan yana cikin abin da ke nuna ma kaɗai takar Allah da bauta saboda bai daɗa. abu na uku Allah ya kore wa kansa abokin tarayya shi ma wannan ya zo a cikin wasu ayoyi qul lil ladina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard sai Allah ce wa ma lahum fihi ma min shirkin ba su da wani abokin tarayya a ciki ba wani wanda zai ce ya haɗu shi da Allah sun samar da sammai ko kasai sai Allah ce wa ma lahum minhum min zahir a wani gurin Allah ce liman mulkul yawm lillahi alwahid alqahar abu na hudu Allah ya yi maganar ma'ana korewa ha halittar dukkan komai wannan ma Allah ya tabbatar a wurare da dama Allahu rabbukum la ilaha illahu sai Allah ce khaliqu kulli shay wanda ya halicci dukkan komai Allah ne ya halicci dukkan komai duk wani wanda gani ko da an ce yayi wani abu to ya samar ne daga akwai zuwa akwai in ka kawo kafinta ka kawo kafinta kujera katako da kusa da kaza sai ma tebur amma ba shi ya halicci tebur ba sai da aka waɗanda abuwa to amma Allah ya samar daga babu zuwa akwai wanda Allah ne madauki sarki kaɗai ya kaɗai ta da wannan abu sai Allah madaukakin sarki abu na biyar da wannan aya ta kunsa shine wa khalaqa kulla shay Allah ya halicci dukkan komai fa qaddarahu taqdira ya ƙaddara shi ƙaddarawa. dan haka waɗannan dalilai suna nuna cancantar Allah madaukakin sarki da bauta shi kuma kadai ya wajaba a bauta masa sai Allah madaukakin sarki ya ce ne wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluqun لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا نعم bayan ubangiji Allah madaukakin sarki ya tabbatar da kaɗaitakarsa ta kuma cancanta cancantarsa da bauta sai Allah yake hakaito mana irin abin da waɗannan kafirai suka yi Allah ce wattakhadhu min dunihi alihatan sun riƙe ababen bauta koma bayan Allah la yakhluquna shay'an waɗannan ababen bautar da suka rika ba sa halittar komai wa hum yukhlaqun sune ake halitta wala yamlikuna li anfusihim darran ba sa mallaka wa kansu wata cutarwa wala naf'an ko wani amfani wala yamlikuna mautan ba sa mallakar mutuwa wala hayatan ko rayuwa wala nishuran ko tashi Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi yana mana bayanin abinda waɗannan mushrikai suke yi na bauta wani Allah madaukakin sarki suna bautawa wani Allah madaukakin sarki waɗanda waɗannan abubuwan da suke bautawa ba su cancanta bauta musu ba saboda dalilai da dama dalili na farko waɗannan ababen da suke bauta ba sa halitta komai shine Allah ya ce la na shay'an ba sa halittar komai ba za su iya halittar komai ba wanda ba zai iya samar da komai ba cancanta abota mai ba so shi dalili na farko da ke gwada waɗannan ababen da suke bauta ba ababen bauta ba ne wanda abin takaici ma za ka tara abubuwan da suke bauta su suke samar da waɗannan abubuwa ɗin su ne suke sassaka su ko su ƙirƙirar su samar da su to duk abin da ba zai iya yin wani abu cancanta abota mai ba domin kai dan adam mai bukata ne sai inda dan adam yake Abdul ne faqirun duk inda dan adam yake kowaye shi bawa ne mabukaci akwai ranar da zai daga hannu ya ce Allah ba ni kaza ko Allah yi min kaza Ko min mulkin sa ko min kudin sa ko min ilimin sa akwai ranar da zai bukata shi sa Allah ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah ya ku mutane ku ne mabukata a gurin Allah Allah shi ne mai cikakkiyar wadata amma duk wadatar ɗan adam na ke sace tauyayya ce to idan ya zama na ku ɗan adam dole yana da bukata to ya zai ya bauta abin da kuma shi ba zai iya halittar komai ba in ka ce ba ni bai iya baka dan bai iya samarwa da haka kenan abin da suke bauta abin da bai cancanta a bauta masa ba sannan abu na biyu da ke nuna ba su cancanta a bauta musu ba wahum yukhlaquna su ne ababen halitta su waɗannan abubuwan su halittar su aka yi to idan ya zama na halittar su aka yi to ya za a musu su ma kenan kaga kenan mabukata ne mabukata ne alal akalli zuwa ga wanda ya halice su in ka ɗauki gunki da ake sassakawa wannan gunkin mutum ne zai sassaka shi zo ya ajiye to ashe gunki yana da bukata zuwa ga mutumin dan da mutum bai sassaka shi ba zai samu ba yana bukatar wani abu zuwa ɗauke shi yana bukatar a kawar da shi yana bukatar yi mai kaza to wanda ku duk ya zama na halitta ne shi baya cancanta abota mai ta nan za ka fahimci da wannan ayar za ka fahimci dukkan wani abin halitta ko meye shi ko mai girman sa ba cancanta abota mu dan gashi Allah ya kushe ababen bautan mushrikai saboda me la yakhluqu na shay'an ya hum yakhluqu ka kuskure ne ko kuma kafirci ne na ƙarshe mutum ya ɗauki bayi ya ce waɗannan alloli ne ababen bauta ne sannan abu na gaba wala yamlikuna li anfusihim darran wala nafa'a waɗannan ababen bautar ba sa iya mallaka wa kansu cuta ko wani amfani ma'ana abubuwan da suke bauta su kansu ba za su iya amfanar da kansu ba ba kuma za su iya cutar da kansu ba sannan ba za su iya amfanar da su ba za su iya cutar da su ba duk ko abin da yake haka to bai cancanta abota mai ba domin me kamar yadda muka faɗa kai mai bautar za ka nemo ta na a ije maka wata cuta to shi ba zai iya ba haka bai cancanta ya zama an bauta ba za ka nemi wani sa'in a baka wani amfani shi bai da shi ba zai iya barawa bai cancanta ya zama abin bauta ba da haka la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an sai Allah ce wala yamlikuna mautan ba sa mallakar mutuwa ba su isa su kashe wani ba wala hayatan ba sa mallakar rayuwa bai isa su rayar da wani ba sannan Allah ya ce wala nushuran ba su tare da wani ba duk waɗannan abubuwa ba su iya da haka ba su cancanta a bauta musu ba a wani gurin Allah ya ce innal na tad'una min dunillah ku sani waɗanda kuke kira kuke bauta kuma bayan Allah lan yakhluqu zubaban ba za su iya halittar kuda ba kuda wannan da yake yawo lan yakhluqu zubaban wala wuji tama'ula ko za su taru wannan kuma kalubalen har yau har gobe har duniya ta nade na nan Allah ya kalubalanci ce duk waɗanda ake wuta kuma bayan Allah lan yakhluqu zubaban yanzu ba gashi muna ganin aya ba ƙwayar cuta ce ta zo karama wadda ba ma iya ganin ta da ido in ma an sa abin ganin kwayoyin cutar sai an yi rumin an tattaro ake ganin ta amma ta addaba duniya ta gagaru duniya gaba ɗaya kullum an in ka buɗe kafafen yaɗa labarai sai da a ce ba maganin ta ma'ana an gaza har yanzu a samu abin da za a ce ba ana nan dai ana ta bincike ana ta kwakula wanda yanzu muna ganin da a tunaninmu da muke rayuwa kamar an kai ƙarshe an kai karshe ma'ana na na ci gaba na ƙere kere duniya ta kankace wajen technology da sauransu sai gashi Allah ya nuna mutane gaza wasu gashi nan duk duniya kwadu ga wata cuta nan kwaya kowa tsoron ta yake ji kowa tsoron ta yake ji da manyan kasashen da ƙananan da talakawan da masu mulkin da malaman da jahilan da likitocin da kowa saboda me Allah ya nuna ikon shi Allah ya nuna ikon shi sai Allah ce lan ya khuluqu zubaban wala wajtama'ula ba za su iya halitta ba ko sun taru a wani gurin Allah ce kula ara aitum shuraka akum allazina tad'una min dunillah ka gaya musu ababen da kuke bauta kuma bayan Allah aro ne ma za khalaku ku nuna min me suka halitta ma za khalaku min al'ar me suka halitta a bayan kasa am lahum shirkun fis samawat ko suna da tarayya cikin sammai a bayan kasa me suka halitta a sammai suna nufin ce da su aka hada aka samar da sama Allah ya ce am atainahum kitaban fa hum ala bayyinatin min wannan haka lamarin yake shi yasa waɗannan abubuwa gaba ɗaya ba cancanta ba Allah maɗaukakin sarki cancanta kaɗai abota mai afa man ya huluku kamar la ya yanzu wanda yake halitta zai daidai da wanda baya halitta babu ko shakka ba za su yi daidai ba shi yasa Allah ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum ya ku mutane ku bauta wa ubangiji wanda ya halicce kuma wallazina min qablikum la'allakum tattaqun ya halicci wanda suke suke gabaninku to babu ko shakka wannan dalilai ne da suke nuna cancantar Allah madaukakin sarki da bauta sai Allah ce mai. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وعصيلا قل أنزله الذي يعلم الزر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما نعم daga nan sai Allah maɗaukakin sarki ya hakaito mana abinda waɗannan kafirai suke faɗa gashi dai Allah ya tabbatar shi ya saukar da alkur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah shi ya cancanta abautawa sai Allah ce wa qala na kafa waɗanda suka kafirta suka ce in haza illa ifkun iftarahu wannan alkur'ani ba komai bane face kire da manzon Allah iftarahu ya kirkire shi wa anahu alaihi qaumun akharun kuma wasu mutane daban suka taimaka masa wajen samar da shi faqad ja'u zulman wa zura hakika sun zo da ƙarya da kire da zalunci wannan abin da suka faɗa qalu suka ce asatirul awwalin wannan alkur'ani labarukan mutanen farko ne iktatabaha da ya nema aka yi masa shifta aka ya rubuta wa ya tula alaihi bukratan wa asila waɗannan tatsuniyoyin ne ake masa imla'i ake gaya masa ake masa shifta yana rubuta da safiya da yamma da haka ba wai wani Allah ne saukar ba kul sai Allah ce kul ka ce anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard ubangiji Allah wanda ya san sirri cikin sammai da kasai shi ya saukar da shi innahu kana ghafurur rahima hakika Allah mai yawan gafara ne mai jin anan Allah yana hakaito mana abin da kafirai suka faɗa wanda suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam suka karyata wannan alqur'ani da Allah ya saukar suka ce in haza ai ma haza alqur'an wannan alqur'ani ba komai bane illa ifkun face kiri face ƙarya da manzon Allah iftarahu ya kirkire ta ma'ana haka suka sifata alqur'ani da cewa alqur'ani kirkira ne ƙarya ne manzon Allah ne ya kirkire shi wa anahu alaihi kuma aka samu suka aka aka samu akharun wasu mutane suka taimaka masa kan kirkirar wannan ƙarya suwa suke nufi da wasu mutane suka ce suna nufin yahudu wasu suka ce suna nufin suna nufin wani mutum addas ma'ana shine taimaka annabi sallallahu alaihi wa sallama kowa ne kowa ne kowa ne to haka kafire suka faɗa dangane da alqur'ani suka karyata alqur'ani a wani gurin Allah ce wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum suka yi mamaki waya mai gargadi zai zo daga cikin su sai Allah ce wa qala al-kafiruna hadha sahirun kazzab suka ce wannan mai sihiri ne makaryaci suka karyata alqur'ani din da haka sai suke cewa manzon Allah ne kirkirar da alqur'ani abinda kuma wasu ma suka taimaka masa wasu ne suke koya masa ولقد نعلم أنهم يقول الله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه البشر Allah ce mun san suna cewa inna ma yu'allimuhu basharun cewa mutum ne yake koya manzo Allah alqur'ani da haka alqur'ani din nan samowa ya karantar da shi akai a wani wurin Allah ya ce suka ce in haza illa qawlul bashar wannan ai magana mutane ce wani suka ce wani gurin suka ce in haza illa sihirun yusar sihiri ne da aka samo dan haka haka ne suka yi sifata alqur'ani da ƙarya da sihiri da cewa gaya wa manzon Allah akai alhali fa sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi rubutu ba baya rubutu baya karatu bari a ce karantu waye bari a ce shifta aka yi mai ya rubuta sun san da wannan amma suka karyata alkur'ani suka ce alkur'anin kira ne wasu mutane ne suka taimaka masa da haka babu wani abin da yake ciki wanda yake na gaskiya sai Allah madaukakin sarki ya fa kadi ja'u zulman wa zura sun zo da zalunci da kuma karya. wannan abin da suke ba komai bane face ƙarya face zalunci da suka aikata dan ba abin da ya fi zalunci irin mutum ya kirkiri ƙarya ya dangana wa Allah mutum ya kuma dora abin da mutum bai yi ba su ce ya yi wannan babu ko shakka karya ne ba su tsaya nan ba suka ce wa a satirul awwalin suka ce ta tsunoyin mutanen farko ne fahiya tumla alai iktataba hada ya nemi a bashi ya nemi a rubuta masa ko kuma ya rubuta da haka ya nema aka bashi ya tattara suka ce ya rubuta ya nema a bashi shi ma ya rubuta ya tattara Ba hiya tumla alaihi ita ce wannan tatsiyon ne ake gaya masa ake karantar da shi bukuratan wa fila, safiya da yamma ta haka alkur'ani ba ba ba daga gurin Allah yake ba sai Allah ya ba su amsa ce wal anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard yace ubangiji da ya san sirri a cikin samai da kasai shine ya saukar da wannan alkur'ani babu magana a cewa manzon Allah ne ya zo da shi ya za a yi manzon Allah ya bada labarin abubuwan da bai halatta ba abubuwan da baya nan Qur'ani ya bada labarin Samudawa ya bada labarin Adawa ya bada labarin Annabi Nuh da mutanensa Annabi Musa Annabi Saleh ya bada labarin annabawa da yawa da al'ummu ya za'i manzo Allah ya zo da wannan wannan abu dole sai wahayi da haka allazi ya'lamu sirra wanda ya san sirri cikin samai da kasai shi ya saukar da shi innahu kana ghafurur rahima hakika Allah bai yawan gafara ne mai jin kai da haka ku koma zuwa ga Allah ku tuba ku nemi gafara ku yi imani sai Allah maɗaukakin sarki ya yafe muku ya kuma zafarta muku amma in kuka tsaya akan abin da kuke na kafirci to babu shakka akwai ranar da Allah maɗaukakin sarki zai kama ku ina ganin kasancewar yau ita ce ranar farko duk da bamu kai lokacin da ya kamata mu kai ba akalla mu samu minti hamsin ko hamsin da wani abu to amma tun da wani farko komai kuma dama farko sai a hankali na gane kamata mu tsaya sai Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala sai mu dora akan inda muka tsaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk